Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu barkamu da wannan lokaci da sace kasancewa cikin wannan sabon bidiyo shin ko ka taba samun naira dubu hamsin a rana daya ba tare da kasa kuɗin ka ba ta hanyar amfani da wayar ka to idan muka taba samu ba dan uwa ka biyo na cikin wannan bidiyo zan nuna maka da zaka samu kuɗi mai yawa ta hanyar amfani da wannan telegram bot kuɗin da har zai kai naira dubu hamsin ko kuma fiye da haka da farko dai zaka je akan description na wannan video za a je maka link idan na je maka link din zaka danna kan description so bayan ka danna kan link din nake dake akan description zai kawo ka a fuskar da zaka yi wato wata cikin telegram ɗinka bayan ka danna link din ka register abin da ake bukata wajen ka shine ka dai tabbatar ka yi jawabin telegiram telegram na su gabaki daya domin shi ne zai baka damar samun kuɗi kuma da yin withdraw din su kai tsaye to bayan ka cire kayan wannan kai tsaye banda ake bukata wajen ka shine ga inda kake gana alamar claim bonus din nan free din nan naira 500 kowace safiya duk bayan ta jefawa za yi claim na naira 500 akan bonus ɗinka lafiya da kuma da za ka je ka ɗauki link ɗinka kai sharing duk mutum ɗaya kai in suna baka naira dubu daya duk mutum ɗaya kai bashi suna baka naira dubu daya kuma zaka yi cirewa ba tare da ta matsala ba lafiya lau wannan update din yana yi inda har zaka iya to wannan naka ne ka dai kokarta ka je ka yi register so bayan wannan kuma akwai wani update shi ma mai matukar muhimmanci da zan gabatar muku da shi sannan kuma ga wanda suka yi register wato ta shi wannan update din za a je muku lambar waya ta idan kuna so ka sayar idan har ka mallaki wannan coins da kuma kana so ka sayar to zan saya wancan na naira dubu da nake gaya maka wannan na bangaren naira ne shi kuma wannan na bangaren dollars ne dan haka idan har baka yi ci ba kana da damar da zaka yi rajista za a ji maka link akan description da zaka je ka yi rajista shi ma idan har kana da shi to za a yi maka numbar waya ta a whatsapp da zaka min magana zan sai wannan coins ne kuma tura ma kuɗin ka lafiya lau zaka turo min shi idan baka san da ake yi ba zan tura maka bidiyo ka kalli bidiyon yadda ake turowa idan ka turo ni kuma zo min zan tura ma kuɗin ka lafiya lau ba tare da wata matsala ba sai dai ta wannan nambar waya da za a yi maka ta whatsapp ba a buƙatar boys a cikinta idan za ka yi magana to za ka yi magana ne ta hanyar rubutu to a lokacin ne za a duba kuma a mai sama amsa domin idan ka yi boys rubutu a sakonni suna da yawa a wannan number waya idan ka ce za ka yi boys ba za a samu damar saurarawa a baka amsa ba amma idan ka yi rubutu insha Allah rabbi za a duba kuma za a baka amsa kuma za a karbi abin naka ka turo a saya a tura ma kudinka lafiya lau wannan shine daga cikin bayani akan wannan da fatan wannan bidiyo zai amfani ma a lokacin na